abu da yake da matuƙar muhimmanci ga duk wanda zai shiga harkar noma ya sani wanda shine babban kukan yan birni matsalar yan birni kenan su ba su iya noma sun yarda akwai wanda suka iya noma sunan su yan ƙauye mutane suke karkara to ko su karkar su ba iya noma su kai amma makaho yake jan makaho yana da kyau mu san abin da ake ce ma EOP Mm. economic of production mm. eop ma'ana shin gonan nan nawa take bukata tun daga farkon ta karshen mm. saboda kada wakili na ya dinga ce mun kawo kuɗi alaji kawo kuɗi alaji yanzu ga mutumin da ya bada kuɗi sun kai wajen miliyan biyar ana noma hektar da bata wuce gaba ɗaya guda uku to duk wanda ya matsa kuma ba za ka samu miliyan biyar ba a cikin wani gonar ko bai hudi ne zo daga isra'ila mm. saboda tsabar ilimin noma ba zai baka wannan kudin ba saboda ka kashe kuɗin da za a samu a gonar abinda ka kashe fiye da abinda za a samu a gonar kenan ko da wani profesa ne ya tsaya kula maka da gonarka mm. to akwai iya kuɗin da ka yadda ka wuce su kuma ka kai ƙasa da haka in kai ƙasa da haka hasara za ka yi in kai sama da haka hasara za ka yi to akwai iya inda za ka tsaya masana na kowane bangare za su gaya maka misali yanzu mu ce maka taki abin da ya rike can ba mu ƙara samu shine bayan ka gama wannan auna auna akwai kuma takin da kowace shuka take da bukata sa akwai na masara daban akwai na shinkafa daban mm. ba iri ɗaya bane za ka ɗan siyasa kawai zuwa raba mutane taki mai noman shinkafa je zuwa mai noman masara duka haka zai zuwa ba daidai bane kamar yadda muka je asibiti yanzu aka gwada ka aka gwada ni maganin za a ba lalle wata ba shi za a ba mm. kuma duk ciwon mu iri ɗaya mm. amma level of ciwon mu ya bambanta irin wanda za a baka da wanda za a bani to wajen hada takin shi ma akwai ilimi mai zaman kansa akwai abin da muke duba ka ji an ce 20 10 15 15 27 13 13 in ka je sai takin sai ka tsaka kalla ka tambayi kuma masani wanda kake hulɗa da shi wani taki ya kamata ya masara nake shuka to na wanda zaka saba ne kuma ka sai na kamfani ka saboda akwai adulteration su ma masu takin almundahana da albusu ya yawa yanzu taki da ake sayarwa kusan mai tsada ga dubu ashirin da shida ake sayar shi to akwai kuma dan sha shida hmm. sai dan uwana tana kai a ga dan sha shida hmm. to in ka sai dan sha shida kasa kasa ya kuma zaka je kasa ka zama kasa kasa ne ba taki ba ba taki ka saya saboda ina abubuwan da ka ji na faɗi da su NPK hmm. shi ɗan ɗin nitrogen ne asalinsa daga iska yake kokari yake a tattaro shi a tattaro shi a tattaro shi da wanda Allah ya bayar a ƙasa wanda ake iya metabolizing sai a tara shi a matsayin gas sai ya koma kamar ruwa in ya koma ruwa kuma sai a kwarin yadda za a daskar da shi shine za ga shi wannan fari farin sai daskare shine sai a samun dama a dinga zuba shi to su manoman mu akwai masu zubar da taki akwai masu zuba taki to duk wanda ya je gona yana ɗebo taki a cikin boyela ganaki ganaki ganaki ba haka sana yi ba mm. to na kin banza yake gwara ma bai rami ake tonawa idan ga shuka nan tsaye mhm. sai ka tona rami a gefen ta kamar tsawon wannan yatsan 5 cm mhm. sai ka tona rami kuma da bai wuce 5 cm sai ka sa takin sai ka rufe shi mhm. tsakanin jijiya mm. da tushiya mm. wanne ne ke zukar amfani kaga jijiya ce ke zukar eh. to jijiya tana ina tana kasa to kai ga ka zuwa shi a sama a sama ne yar chances da zai iya lalacewa gaba ɗaya ta hanya ko biyar na farko wannan abin na gaya ma gas ne in ya ji zafin rana zai iya komawa in ya fito shi ake cewa evaporation kayan sa. amma in yana birni a ƙasa ba ina za shi zuwa ga jijiya to jijiya za ta zuke shi saboda kowa na da irin characteristics ɗinsa nitrogen yana da high mobilization daga nan yana iya har can waje saboda gas ne zai ta yi akwai abin da muke cikin wash away ko run away ana ruwan sama kafin ya je ƙasa din ya wanke shi ya tafi cikin kunya sai bar gonarka ko ya tafi gonar makwabcin ko ya tafi cikin eh. cikin ruwa to wannan kuma yana kawo pollution da ruwa lalata ruwan mai ke sannan akwai abin da muke ce ma leaching leaching out sai ya zama an sa shi inda bai kamata ba sai ƙasa ta wanke sai tafi can karkashin ƙasa har kusan mita ɗari in ka ɗebo ruwan rijiyar ta kai mita ɗari zai gan shi a ciki so kaga ba da ilimi muke abu amma kawai kana nan cikin birni sai ka ci akwai dan uwana yana kauye sai ka dinga danna mai kuɗi mm. shi jahili kai jahili shi makaho kai makaho sai ku zo ku yi noman gaba ɗaya babu riba in mun zo muna magana sai mu ce kayya malam na ta yi ban samu riba mm. tsakanin Allah kayan da aka ce aka yi a